sannan sai ibn hibban ma a wajen waɗannan littattafan uku da su da buta fada fada wannan wannan malamin wannan ne malamin halamin wannan ma almajinan ne ko kuma akasin haka haka eh, eh, wannan wannan ibnu ibrahim. malamin ibnu ibnu ibnu ibnu halamin halamin ne haka to kaga a wajen majamta wannan wannan wannan malamin malamin to amma almata ta famfa in ka zo suka ce shi shinan shi in gangan na huzaim sannan sai wanne sannan na shi shinan ibban a littattafan sai sannan sai har a littattafai to amma wajen gujewa ilimin kuma a yi magana ana akan kan cika to ibn ibn aka ake gere guda domin dish dish da wa dawa kiltafan taf shi guda shi al-majruhin ruhin ruhin ruhin ruhin yakan yakan musu musu amma ma so da dama da in ya kafa kai kan tsaya kanta dunan masalolin sun san a cikin wannan littafi durar tare da kasar kasar shi ma bani asali kasar ne a juye aka bai da shi littafi littafi wace نعم ta karbe ta karbe wani malami irin su kun suka mantan hakan haka a kanka a kanka ah, nake cewa ali duk da aikata aka ai har har yanzu littafin turmin triba a tsaya. a yi mishi ni a khariji ta